بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك أيام ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سأدوى أولا برنامج نامو ميسونا فكه أزم رمضان a jiya in ba a manta ba mun karanta baituttuka da suka zo a babu siyam na wannan littafi da muka ce za mu yi bayanin fiqh siyam ta hanyar amfani da baitotin da ke cikinsa wato ashalul masalik fi nazmi targhibil murid salik fi mazhab Habril habr imam malik na السيد محمد البشار Allah madaukin sarki ya ji kansa da rahama to yana da kyau me muke so me mun ce sunan program din mu fiqhu siyam fiqhu na azumi menene ma'anar fiqhu lafazin fiqhu a harshen larabci shine fahimta riskan abu yadda yake gane abu waɗansu malamai suna cewa ba kowane irin fahimta ne ake kiransa fikihu ba a'a fahimta mai zurfi shi ake kira fikihu shi yasa Allah madaukin sarki ya kore fikihu daga munafikai yake cewa walakin almunafiqina la yafqahun wato ba su da zurfin fahimta Haka nan a cikin suratu النساء الله مدوكين سركينا شو إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا idan wani abun alkhairi ya same su masu rauni a imani ko munafukai sai su ce daga Allah yake in kuma suka samu matsala aka yi fari ko aka samu yawwa ko rashin jin daɗi ko bala'i sai su ce wannan da sababin ka ne kai manzan Allah sai Allah madaukin sarki ce ka gaya musu duka da kyawun yanayi da munin yanayi duk daga Allah madaukakin sarki suke famali ha'ula ilqawmi la yakaduna yafqahuna hadisa me yake damu waɗannan mutanen ba sa kusa su fahimci zance da ake musu ma'ana ba su da zurfin fahimta na abubuwan da suke gudana to almuhim ne ko wannan ko wannan shine ma'anar fikihu a harshen larabci to amma daga baya sai wannan sunan ya zo ya galaba kan ilimi na shari'a ilimi na shari'a shi ake kira fikihu duk da cewa kowane ilimi tunda idrak ne za a iya kira shi fikihu amma istilahi ya mayar da fikihu in je an ce fikihu to ana so a ma magana ne akan hukunce-hukunce ko ilimi na fahimtar shari'a shari'ar musulunci a babin furu'a wato abin da ya shafi ayyuka na gabbai banda aiki na zuci ko na ɗabi'u to menene fikihu wajen malaman fikihu a wajen malaman fikihu in sun ce fikihu abin da suke nufi العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية شيني إلمي إن شيء إلمي شيني إدراك الشيء على ما هو عليه رسكر أبو إن يديك إن كرسك أبو يديك تو كان ده إلم وما أبو كنا idan كرسك أبو با إن ديك با وانا شيء أكي كران kiransa aljahalul murakkab wato wanda bai sani ba kuma bai san bai sani idan ba ka riski abu ba yadda yake wannan shi ake kira jahilci to al’ilmu shi ne idraku shi alama huwa alai al’ilmu bil ahkam shari'a al’ahkam jam’i ne na hukum hukum harshen larabci shi ne isbatu amrin li amrin au nafi hu’an ka tabbatar da wani abu ma wani ko ka kore masa inna ce mala abubakar yana zaune na tabbatar masa da zama in na ce muhammadu abubakar bai zo nan wajen ba na kore masu zuwa nan wajen wannan shi ake hukumun abin nan kenan a wato harshen larabci to hukum yana da rabe-rabe akwai hukum akli akwai hukum adi akwai hukum shari'i akwai hukunci da yake tabbata da hankali kamar gane cewa daya ya farabe ko biyu wato ɗaya rabin biyu ne wannan abu ne da ake hankali yake hukuntawa hukunci hankali yana rabu gida uku ko ya ce abu kaza ja'izi ne wato zai yiwu ko ya ce abu kaza mustahili ne ba zai yiwu ba ko ya ce abu kaza wajibi ne dole ne a same shi yanzu da kana jin magana hankali zai hukunta cewa dole a kori wanda yake magana wannan ujub kenan hukunci hankali ya rabu gida uku المستحيل mustahil da دا كما da kuma alwajib sannan sai hukunci na al'ada shine abinda al'ada yake hukuntawa in ce al'ada malamai suna cewa ma'anar al'ada shine wujudu takarrur masu ta takhalluf a samu abu wadda yake gudana yake maimaituwa koyaushe amma yana iya wata rana bai auku kamar yadda ya saba ba wannan shi ake kira al'ada duk ilmuka na zamani na science wanda ake isa gare su ta hanyar tajriba ta hanyar empirical sciences waɗannan duka abu ne da al'ada yake tabbatar da su ma'ana fanadal. ko paracetamol yana rage zafin ciwo ko yana maganin ciwon kai wannan al'ada ce wani yana iya shan paracetamol din bai masa wato ainihin bai zo masa da ko bai warkar masa da ciwon kai ba wannan shi ake kira hukuncin al'ada sannan sai hukunci na shari'a shine duk abin da ya zo ta hanyar shari'a ta tabbatar da shi hukunce hukuncen shari'a malamai suna kasa shi eh, ko suna kasa su zuwa gida biyar akwai alwajib ko al'ijab sannan akwai annadib sannan akwai alkaraha sannan akwai attahrim sannan akwai al'ibaha waɗannan su ne hukunce-hukunce na shari'a duk wani abu a shari'a yana ɗaukan ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukunce guda biyar ah, wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kai shi ne ba amma duk wani abin da ɗan adam zai yi to yana faɗi ɗaya cikin waɗannan hukunce hukunce guda biyar a hukuncin shari'a to suka ce alhukmu al'ilmu bil ahkam shar'iyya al'ahkam shar'iyya abin da yake mayar da abu ya zanto hukunci na shari'a shine ya zanto ya tabbata da wani dalili na shari'a za mu yi bayani akan dalili na shari'a ne sai suka kara da cewa al-mustanbat ko al muktashaf min adillatiha tafsiliya ilimi da hukunce-hukuncen shari'a wanda ake shirowa kenan ilimin fikihu a wajen malaman fikihu sun ce fikihu ba shine abinda aka same shi a rubuce mutum zai zo ya haddace shi ko ya karanta shi kenan ya rike ya zama masanin fikihu ba a'a wanda mutum zai shiro min adillatiha tafsiliya wato ijtihadi kenan shi yasa asali in malamai suka ce alfakih suna nufin malami wanda yake iya cire hukunce-hukunce na shari'a daga dalilansu don haka idan na zo na ɗauki muktasar na haddace shi a wajen su ban zama malamin fikihu ba saboda wannan abin da na yi na yi harda ne shi fikihu malaka ce na ce wannan hukunce-hukunce ɗin to yi zanto kana da ilimin da ka ciro shi daga adillati hatta tafsiriya adillatu ha jam'i ne na dalil adilla jam'i ne na dalil dalili kuwa malamai suna kashe dalili a shari'a gida biyu akwai al'adillar ijmaliya akwai al'adillar tafsiliya al'adillar ijmaliya su ne manya-manyan dalilai da ake kafa hujja da su a shari'a wannan sun shafi alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ayi ijma'i a kansu babu wanda ke sabani kai sai wanda ya kauce hanya sannan akwai kiyas sannan akwai ijima su kuma waɗannan in ka hada su da na biyu jumhurin malaman musulunci sun yarda da su akan cewa dalilai ne wanda ake kafa hujja da su a musulunci idan sun wani abu ya samu dalili da mara baya na waɗannan dalilan guda uku a lokacin ne ya zanto wato ainihin hukunci na musulunci sannan da waɗansu kuma dalilan da dama wanda malamai suke saɓani a kai irin su alistislah ko almaslaha almursala irin su al-istihsan irin su al-istishab irin su shar'u man qablana irin su sabbin zari'a irin su qaul ko madhhabu sahabi suna nan ne da dama to waɗannan su ne al-adilla الشرعية الإجمالية sannan akwai abin da kira al'adillar tafsiliya al'adillar tafsiliya shine ɗaiɗaikun dalilai da ake cirewa daga waɗannan al'adillar ijmaliya yanzu mun ce qur'ani dalilun ne ijmali addalilu tafsili daga qur'ani shine aya ka dau aya guda ɗaya ko aya guda biyu ko ayoyi da suka yi magana akan wata mas'ala waɗannan su ake kiran su al'adillatu tafsiliya wato dalilai na filla filla na dalla dalla bisa kan mas'aloli to shi fikihu shine shire hukunce hukunce na shari'a daga waɗannan dalilai dalla dalla wannan shine ma'anar fikihu to wannan shine abin da manyan malamai suka siffantu da shi ake kiransu alfukaha in an ce alfaqih wanda yake da wannan siffa din kenan kuma shine ake kira mujtahidi sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara ijtihadi wajen ce wato hukunce-hukunce daga nassosi na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyoyi da daga baya malamai suka dawwana su suka zanto ana kiransu turukul ijtihad hanyoyi na ijtihadi a yayin yin haka suka samu dan bambanci wannan ya jawo samun abin da ake kira mazhabobi babban malami in ya bunkasa ya yi ɗalibai yana da hanyoyi da yake bi na shirya hukunce-hukunce ɗalibansu sai su mara masa baya a kai su kuma gina masa abin da ya bari an yi mazhabobi da dama sannan aka samu waɗansu suka fi shahara waɗansu suka ma ƙare a duniyar musulunci na ahalus sunnati wal jama'a an samu waɗanda suka kore ciki waɗannan mazhabobin su ne mazhabobi guda hudu mazhaba na al'imam abu hanifa annu'man ibn sabit radiyallahu an da mazhaba na al-imam Malik ibn Anas imam dar al-hijra radiyallahu an da mazhaba na al-imam ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Qurashi radiyallahu an sannan da mazhaba na al-imam Ahmad ibn Muhammad ابن حنبل عندي في شهر هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه waɗannan malhamominsu shi ya shahara a kowane ɓangare na duniya in ka je in ma suna bin wannan malhaba ko wancan ko ka samu masu bin wannan da wancan a gari guda a nan ɓangaren kudancin sorry mu ce gharb afirka west africa kenan a nan kudancin afirka kusan gaba ɗaya wannan mazhaba ta malikiya ita ta yadu ita ta shahara tun daga al'andalus da north africa da west africa gaba daya mazhabar da ake bi kenan wajen koyon fikihu mazhabar malikiya na yi dogon wannan dogon jawabi ne domin in faɗa mana wannan shi yasa muka zaɓi matani na mazhabar malikiya malamai suna cewa ɗalibin ilimi ya dace ya san ilimin mutanen garinsu kafin ya je ya nemi wani ilimi a waje saboda haka ba daidai bane a ce mutum yana rayuwa a wannan karni na afirka a irin wannan zamani bai san mazhabar mutanensa ba ya je ya koyi wata mazhaba daban lalle ya dace mutum ya fara sanin abinda ake addini ake bautata da Allah da shi a garinsu kafin ya san na waɗansu in ya bunƙasa ya gane ya kai wato ainihin martabar da zai iya yin tarjihi ya ce wannan shine wanda ya fi karfin dalili da haka shi za mu bi wannan dalilinsa yana da rauni don haka Allah ya saka ma wanda suka yi istihadin da alkhairi to wannan shi yasa muka faɗi wannan to ina so a nan yi tsokaci duk wata matsala da ka gani a littafin fikihu to fa tana da dalilinta an samu yanayi ne yadda malamai suka ɗauki salo na rubutu a fikihu suna faɗan matsalolin kaɗai ba tare da dalilinsu ba wannan sai ya jawo matsaloli kala biyu matsala na farko guluwi a wajen mutane guluwi a wajen mutane iri biyu waɗansu sun rungumi waɗannan littattafan sun ɗauka duk abin da ke ciki daidai yake da wahayi da Allah maɗaukin sarki ya saukar ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira at-ta'assub al-mazhabi cewa duk abin da ke cikin littafi na mazhaba to daidai ne dari bisa dari wannan kuskure ne su ma masu littattafan ba su da'awa haka ba su ma masu mazhaban kansu ba su da'awa haka ba guluwi na biyu shine waɗanda suke yin watsi da littattafan cewa littattafai ne da babu dalili a kansu sun saba masu hadisan da su suke ganin sun sani kaga wannan shi ma gaggawa ne da rashin ta'anni da rashin kuma bin sawun malamai da in ka bi sawun malamai za ka gane cewa ba sa faɗan wani abu sai da dalili in sun gaya maka dalilin falillahi alhamd in ba su gaya maka dalilin ba wajibin ka ne a shari'ance in ɗalibin ilimi ne ka je ka nemi dalili domin in za ka bi su ka bi su akan basira idan za ka saba musu ka saba musu akan basira wannan guluwin da ya jawo kenan sannan kaga na farkon za mu kira shi guluwi na biyun ba mu kira shi guluwi a lokaci guda kuma tafriti ne wannan tafritin ne da su malaman suka daina faɗan hujjoji in ka ɗauka littattafan magabata na farko a dukkan mazhabobin za ka ga suna faɗan dalili a kan mas'alolinsu imam malik ya yi muwatta littafi ne na hadisi kuma a lokaci guda littafi ne na fikihu yana kawo hadisai da karshe ce ga fatawarsa ko ce ga fatawan mutanen garinsu imam shafi ya yi littafi al'um akwai dalilansa a ciki fatawoyi na imam ahmad yana faɗan dalilansa a ciki to daga baya ne aka samu aka yi wannan tafriqi sai ya jawo ifrati saboda haka ya dace mai adalci mu ba su uzuri kuma mu amfana da abin da suka yi sun tattaro mana matsalolin na fikihu duk wanda ya kokari ya san waɗannan to ya tara ilimi mai albarka sai kuma in yana son ya zanto ɗalibin ilimi da zai karantar to lallai ya dace ya san dalilin duk abin da zai faɗa wa mutane wannan nasiha ce wanda na ga lallai ya dace na ma 'yan uwana musamman waɗanda suke zuwa karatu a ƙasashen ah, larabawa ko kasashe wanda ba na mazhabar malikiya ba su dawo ba su san abinda ke mazhabar malikiya ba ko sun san shi sama-sama ko suna kyaman shi ko su zo eh, la kaddar Allah a zo ana faɗa da malamai akan abin da bai taka kara ya kare ba sai dai kawai tsananin zafin kai da rashin sani ya kamata Allah madaukin sarki ya ganar da mu to wannan kenan gane da abin da ya shafi mazhaba to irin wannan din muke so mu maraya mu karanta littattafai din sannan mu faɗi su kuma wannan shine ne fikihu kamar da na faɗa ilmu bil ahkami shar'iyyati amaliyya al-mustanbatu min adillati at-tafsiliyya shi wannan ilimi na fikihu ilimi ne mai girma ilimi ne mai wato ainihin albarka sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah madauke sarki yana son sa da alheri to zai bashi sanin addini to lallai ilimin fikihu ilimi ne na sanin addini duk wanda yake da istidadi na ya koya domin ya amfanar da mutane to lallai ya dage ya tashi ya koyi wannan ilimi domin ya amfanar da kansa ko mutane su amfani da shi domin ya samu wannan alkhairi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa annabi alaihi salatu wassalam yayi ma abdullahi ibn abbas addu'a yake cewa allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil ya allah ka bashi ilimi na addini kuma ka wato ainihin sanar da shi tafsirin alqur'ani mai girma to wannan dangane da mahimmancin da kuma ma'anan fikihu kenan to sunan program din muka ce fiqhu siyam fikihu na asiyam asiyam harshen larabci shine al-imsak kamewa kamewa daga barin koma menene ko daga barin magana ko daga barin tafiya ko daga barin wani aiki shi suke kira a siyam kamar da nabigatun zubayani yake cewa khailun siyamun wa khailun ghayru sa'imatin تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم nan da laraba suna cewa samata arrish wato iska ya yi shiru mana idan ya daina karkadawa mana ya kame da karkadawa kamar da suke cewa samata shamsu a rana ya yi shiru wato in ya daina tafiya in ya daina gudana a wani lokaci to wannan shine ne ma'anar kuma qur'ani ma ya amfani da wannan ma'ana a da na maryam inni nazartu lirrahman sawman falan ukallima alyawma insiya ni nayi ce ma ubangiji mai rahama cewa zan kame kame daga mai ta ga magana mai nuna mana cewa kamewa daga magana ne karinar cewa falan ukallima alyawma insiya ba zan yi magana da kowa ba yau a shari'ance in an ce asiyam abinda ake nufi shine al-imsaku an shahawata al batuli wal farj min tulu'i Shamsi ila Gurubi, min tulu'i al ila shams bi ya al-imtisal wannan shine ta'arifi da zama daga cikin malaman fikihu suke faɗa dangane da wato ainihin azumi shine kamewa daga sha'awa na ciki da na farji shine waɗansu suke cewa anil akli wa shurk kamewa daga ci da sha to shahwatul albabni wal ya fi gamewa saboda azumi ba ana so ka kame daga ci da sha ne kadai ba daga duk wani abu wanda yake sha'awa ne na ciki ko na baki na ciki ko na farji bana duk abin da yake da hukunci irin na ci da sha daga kullowar alfijir sadiq har izuwa faduwar rana da niyyar biyayya ga umarnin Allah maɗaukakin sarki da niyyar biyayya ga umarnin Allah maɗaukakin sarki so in mutum ya kama baki a irin wannan lokacin ba da niyyar biyayya ba a'a sai domin ƙarin lafiya domin yana wani training ɗinsa yana son ya samu wani matsayi spiritual eh, training to wannan bai yi azumi ba a shari'a ko da ya yi a wato ainihin watan ramadan ne wannan ɗan saboda haka wannan shine ma'anan asom so mun ce fiqhu saum ma'ana ilimi wanda zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce na shari'a wadda suka shafi azumi wadda aka cire su daga dalilai filla-filla na shari'a da haka muka ce yadda za mu gina tsarin za mu faɗi matsala sai mu faɗi dalilin matsala ɗin to malamin yana cewa babu siyam babu siyam idan malaman fikin suka ce bab abinda suke nufi da bab shine kamar yadda mai sharhin littafin nan yake cewa jumlatun min al-masail yuradu jam'uha wa tartibuha jumlan mas'aloli ne wanda sun shafi wani abu na musamman wanda ake hada su a waje guda a tsara su shi ake cewa babi in sun ce babu siyam suna nufin babi da zai tara maka ko matsaloli dunkulallu da suka shafi azumi shi ne ma'anar babu siyam sannan sai ya fara magana da matsala ta farko matsala ta farko yana cewa يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة معنى بيت يثبت صوم الشهر أزم وتا ينا نصم وتا رمضان ينا وجبني da ɗaya تشكين أبو بوا guda biyu ko ka ce da waɗannan abubuwa guda uku abu na abin da ya sa ya fara da wannan yaya ake gane shigan wata na ramadan saboda ai azumin yana waje ba ne kawai idan an shiga watan ramadan shi yasa ya fara bayani dangane da wannan Lokacinmu ya ja za mu tsaya a nan insha'allah gobe sai mu ɗora. daga wannan mas'ala ta farko da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh